A rahotonmu da ya shafi harkokin mata a yau dandali ya ji ra'ayoyin wasu mata dangane da irin sana'ar da macen da ta gama karatu kuma ba ta sha'awan aiki ya kamata ta yi don ta dogara da kanta. Ga dai ra'ayoyinsu mabambanta. A tunanin ki wace sana'a matan aure kamata su yi waɗanda ba sa aiki matasa? Sana'ar da ya kamata a yi sana'ar ɗinki tunda yana da mahimmanci a gida za a ringa kawowa musamman lokacin sallah bukukuwa suna mutum zai ringa samu sosai ba kaɗan ba wasu ma haka za su samu su ɗan ajiye kadara dai gashi nan dai. Me yasa kike tunanin ɗinki ya fi dacewa da matan aure matasa da ba sa aiki? Sabida kina cikin gida. kuma makota ga yara za a yi dinkuna biki eh, ma idan kina da keken ki wani zuba in baki da ko sisi za a iya kawo miki dinki ki amfani da shi kowane lokaci dinki yana da muhimmanci sosai ma musamman ga matasa mata a matan aure matasa ya kamata su yi waɗanda ba sa aikin office matan aure matasa eh, waɗanda ba sa aikin office Indom, mm, akwai sana'o'i da yawa kala-kala a gida. kamar sana'o'in hannu irin su in za ka je ga list sana'a irin su kamar ɗaura su omo su sai da ruwa su sai da lemo eh. kana daga gidanka wannan sana'a ce wanda za ka yi at least ko makotanka za su iya samu daga gare ka hmm. kuma kai ma za ka amfana daga ciki kina ganin irin matasa da suka yi karatu da kuma watakila ba sa sha'awar aiki za su yi irin waɗannan ayyuka waɗannan sana'o'i a gida of course in baka sa girman kai a cikin rayuwanka ba tunda neman halal ne hmm. kana zaune daga waje ɗaya abu yana shigo maka ya maka a ce kana zaune ɗin ba ka yin komai. a tunanin ki wata sana'a mm, macen da ta yi karatu matashiya ba ta aiki ya kamata ta yi ba ta aikin gwamnati. to a gaskiya akwai sana'o'i da yawa kin ga za ta iya yin salon yadda take da ilimi zai zama nata da bambanci da macen da bata da ilimi kin ga a salon ɗin nan a cikin salon din za ta iya samun abubuwa da yawa kin ga za ta iya ajiye mai kitso za ta iya ajiye mai kunshi hmm. za ta iya ajiye mai gyaran jiki ga kuma mai wankin ka. duk a cikin salon din duk a cikin salon ga mai wankin kai kuma za ta iya tsara shi kan shi wurin salon din ya zama daban da na inda take dan wata za ta yi tunani ta ce in wurin salon ne a unguwarsu za a iya samun wani Kuma duk waɗannan mutane ana iya sa ana sa su a salon. Eh. Ya za ta iya bambanta nata da na raguwa. shine saboda tana da ilimi za ta zauna za ta iya yin browsing ta yi kalle-kalle a kasashenmu da suka fi mu wayewa ta ga hanyoyin da suka bi suka bunƙasa nasu ita ma ta bunƙasa nata ta hanyar gyara wurin ya yi kyau ta zuba ma'aikata in tana so ma za ta iya sa musu kayan da za su dinga sawa iyakacin in za su yi aiki su saka shi kuma ba wai ta ce wai in ta yi wannan duka za ta tsula kuɗi da yawa ba a'a ta yi yadda talaka zai iya affording mai kuɗi ma zai iya affording tun ga bayan salon za ta iya yin ko snacks tunda yanzu shi yake tafiya hmm. duk satin duniya sai an yi biki to za ta iya amfani da iliminta ta kawo masu aikin ita ba za ta iya ba ta saka kuɗi ta buɗe wurin da za a dinga mata wannan snacks in ba za ta yi a gidanta ba ko a hmm. jikin gidanta da buɗe shago ta kawo yara su dinga yi mata wannan aikin kin ga at least ta taimaki waɗanda ba su da aikin yi ita ma ta taimaki kanta kalubalen ku mata da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana barka bashir murya amurka daga kano a najeriya